daidai gwargwadon hankalin mutum daidai gwargwadon sanin sa da ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma annabi na zahiri wanda ya zo domin ya jagoranci hankali na baɗi ne ya shiryar da shi zuwa ga mafi kamalar halaye idan wancan hankali ya karɓi wannan haske na shirya shi kenan sai ya samu shirya annabi na zahiri shine fitila da aka aiko wannan hankali wato haske domin ya samu haske idan ya rasa sai ya ci karo da duhu sai ya faɗi shi yasa za mu ga hankalin mutum ya kan kai wata marhala na'am hankali shine asasi in ba shi ba ma'anar shari'a in ba shi ba ma'anar wahayi in ba shi ba ma'anar aiko annaba domin dole aiko annabi zuwa ga masu hankali ba mahaukata ba amma wannan hankalin idan ya karba wannan shirya ta annaba sai ya ci karo da dutse sai ya faɗi sai ya ci karo da bango cikin duhu sai ya faɗi sai ya samu matsaloli masu yawan gaske shi yasa muka ce kenan shari'a kala uku ce shari'a ta kwainiya ta halitta wacce take hankali wacce aka yi wa sauran mutane aka yi wa dabbobi aka yi kowace halitta sai kuma shari'a ta baɗini sai kuma shari'a ta shari'a wacce ake aiko annaba sai kuma shari'a ta dacewa shine yadda da wannan annabawan da karɓa abinda hankali na baɗini ya zo da shi da karɓar abin da hankali na zahiri shari'a wato annabi na zahiri ya zo da shi shine annabi shine ake kira shari'a ta dacewa to irin ta irin ita wannan shari'ar ta uku idan aka rasa ta sai a samu bala'i sai a samu tabiya sai a samu azaba daga hankali ne da ba a karbe ta ba ko kuma daga wahayi hankali yana ba da shari'a idan ba a karbe ta ba za a samu tabiya shi yasa za mu ga mutanen da ba aika musu annaba ba idan suka ƙi yadda da abin da hankali ya zo da shi shi ma za su taɓe za su samu azaba kamar yadda in suka yadda da annabi wanda yake shine annabi na zahiri shi ma za su tabi so da haka ashe kenan shari'a ta uku muhimmiya ce wato shine karbar abin da hankali da kuma annaba suka zo da shi shi yasa yanzu mafi girman abin da ke hannunmu shine hankali kamar yadda imamu da ke faɗa hankali sai kuma nassin addini qur'ani da ahlul bait da yake hannunmu wannan shine hujja yanzu a hannunmu hankali ahlul bait da qur'ani to idan muka duba hadisai za mu ga wani hadisi na cewa inna allaha hitajja alan nasi bima atahum wa arrafahum Allah ya kafa hujja akan mutane da abin da ya zo musu na hankali ya sanar da su shi na hankali abin da ya zo musu da shi na shari'a ta hannun annabawansa saƙonsa ya kuma sanar da su hakikaninsa ta hanyar annabawansa wannan abu biyu muhimmi ne sosai muhammadu haƙi yana cewa na ce da abi abdullah shin ma'arifa daga mutane ne sai ce a ma'arifa daga ubangiji ne bayi ba su da wani abu daga ma'arifa ma'ana ma'arifa ana nufin aiko sako aiko annabi yana hannun ubangiji bayan da za a yi mutane su zaɓi annabi allah shi ya fi sanin annabi bayan za a yi mutane su zaɓi wasiyin annabi allah shi ya fi sanin me waye nagari waye zai zama wasiyin annabi so da haka ba zai yi ba mutane su ba Allah shawara su ya ubangiji ga wanda muke so ka aiko mana a matsayin wasiyin annabi a wata ruwaya ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya mai azabtar da mutane baya batar da mutane bayan ya shirar da su har sai ya yi bayanin sai ya bayanin abin da za su kiyaye me za su kiyaye sai ce hatta arrifahun ma yurdihi wa ma yaskhatuhu har sai ya sanar da su abin da yake yarda da shi da abin da mai yake sa shi fashi Allah subhanahu ta'ala ya riga Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabawa domin su yi mana bayanin abin da yake mai kyau da kuma abin da yake mummuna ya ba mu hankali domin mu san abin da yake kyau da abin da yake mummuna baya azabtarwa har sai mana bayanin abin da za mu kiyaye sai ya sake cewa wa qala riwaya ta sake cewa yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya mata bayanin abin da yake mara kyau da abin da yake mai kyau a yi bayyana laha ma ati wa ma tatruk ya yi mata bayanin abin da za ta yi da abin da za ta bari وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما kafura yace mun shirya da shi ta farki madidici imma dai zama shakir mai shukura ga ubangiji imma ya zama kafur mai kafirta ubangiji ya ce wa amma samud fahadainahum amma samuda mun shirya da su su ma wahadainahum najdain a sarar da su mai kyau da mara kyau amma shin sun karbi shirya a ba samu shirya ta dacewa ba saboda ba su karbi sakon ba habbal amma alal huda a hamza bin muhammad na cewa ya tambayi imam sadiq game da faɗin ubangiji wa hadainahun najdain mi najdain yace najdil alkhair wa shar ake nufi tafarkin alheri da tafarkin shirya dukkaninsu an shiryar da shi a wasu ruwaya ya zo cewa aslahakallah yana ga imam sadi Allah ya maka afuwa Allah ya ɗaukaki darajarka hal ju'ila fin nasi adatun yalanuna bi hal ma'arifa shin an sanya mutane wani abu da za samu ma'arifa sanin ubangiji da shi faƙala faƙala la yace a sam ba sanya musu wani abu da za su sami da za su gane maarufa da shi bayan da za a yi su su gane wane ne ubangiji zai aiko musu wane ne ya fi dacewa kala hal ful ma'arufa an kallafa musu sanin hakan kalala ya ce sam alallahil bayan allah ne zai bayani la yi kallifullahu nafsan illa wutsaha allah baya kallafa rai sai abin da ya lota mata so da haka babu ga mutum ya takura kansa cewa sai ya ji ya san hakikanin waye za a aiko masa annabi wane ne ya cancanta menene amma abin da aka sanar da shi shine hanya ta farki guda biyu ko dai ya zamanto mai godiya ko ya zamanto mai butulcewa a wata ruwaya ya zo cewa wata ruwa ya ce inna allaha lam im ala abdin ni'matan illa wa qad alzamahu fi alhujja min Allah babu wani wato ubangiji subhanahu ta'ala babu wata ni'ima da zai bawa sai ya lizumta masa hujja a kai don ni'ima ni'imar hankali ni'imar gani ni'imar ji ni'imar man annabawa ni'imar hannu ni'imar kafa duk wata ni'ima ni'imar dukiya ni'imar yaya dukkaninsu ni'imar mulki faman alaihi hujjatuhu alaihi alqiyamu bima kallafahu duk wanda Allah ya shi da karfi to hujja shine ya zamanto ya tsaye da abin da aka yi shi da shi na karfi shine kariya ga raunana idan aka bashi mulki wani nau'in karfi ne sai kare mutane daga zalunci ya musu adalci idan aka bashi dukiya wani karfi ne aka bashi sai kare mutane daga yunwa da talauci idan aka bashi ilimi wani karfi ne aka bashi sai kare mutane daga jahilci idan aka bashi ilimi na likitanci karfi ne aka bashi sai kare mutane daga cututtuka dukkaninsu hujjoji ne na Allah akan bayi. kuma duk sanda ya amfani da hujjar da Allah ya bashi sai Allah ya kara masa hujja malami idan ya kara ilmantar da mutane da shirar sai Allah ya kara mishi ilimi mai dukiya mai mulki duk idan suka yi amfani da abin da ke hannun sai Allah ya lota musu a ciki Allah ya kara musu karfi a kai kuma ya zamanto a ranar lahira sun samu kyakkyawa a kai amma idan suka yi amfani da shirar mummuna sai samu zunubi a kai shi ne ce kai ko da kyau ne aka ba mutum wanda Allah ya yi shi maɗaukaki a gidansa aka yi mishi sufa mai kyau ya zama kyakkyawan mutum hujjarsa shi ne ya gode wa ubangiji akan wannan kyau da ya masa kada ya wani gori aka ya ce na fi ku kyau ko da kyau ne idan dukiya ce idan ni'ima ce aka yi masa sai ya gode ubangiji kada ya hana haƙoƙin raunana na ƙasa saboda ɗaukakarsa ko saboda kyansa ko saboda darajarsa ko saboda matsayinsa saboda haka duk wani abu da Allah ya bayi dole su gode masa su abin nasa da wannan ne ya sanya za mu ga cewa kowane mutum hujjoji suna nan tattare da shi annaban Allah hujja ne halittar mu hujja ce hankalin mu hujja ne ilimin mu hujja ne kyan mu hujja ne kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum zai masa hisabi a kai kuma idan ya tozarta shi zai na masa ya azabtar da shi a kai so da haka sai a kiyaye sosai a abin nan idan idan eh, eh, daga abi abdullahi wani ruwa da shi ma abubuwa shida ba su hannun bayi ma'arifa da jahilci ba su hannun bayi yarda da fushi bacci da farka duk suna hannun ubangiji ne ubangiji shi yake halitta mana ma'arifa ya sanar da ba hannun mu take ba idan ka ka sani Allah ne sanar da ka Allah ne baka idan ka baka iya gano hujja baka iya gano annabi baka iya gano littafin Allah baka duk Allah ne zai sanar da kai wannan haka ma yarda baka iya gano me za ka yi Allah yarda da kai na'am na shari'a shine ba za ka iya ganewa ba wanda yake kawai shari'a ba tsantsa ba hankali amma na hankali za ka iya ganuwa amma shi ma Allah ne yake ba mutum Allah ne yake ba mutum hankali da zai gane mai kyau da mara kyau shi yasa gaba ɗaya Allah ne yake bayarwa da na shari'a da na hankali bacci da farka duk Allah ne yake ba mutum lokacin da zai bacci Allah ne yake sa mishi bacci da zai farka Allah ne yake farkar da shi wannan duk ba hannun ba suke wannan duk dai muhimman abubuwa ne daga cikin abubuwan da suke Allah ne yake ba mutum akwai abubuwa da yawa amma wannan harwaya ta kawo guda shi daga ciki ba tana nufin su kenan ba in allah yadda anan za ta bayyana gare mu cewa babu wani wanda yake da wani hannu wajen aiko annabi allah ne yake aiko annabi zamanin da ya ga dama lokacin da ya ga dama wanda ya ga dama wasiyin annabi ma haka duk wanda ya ga dama shi zai sa wasi ba mai hanni akan wannan da wannan insha allah zan ce sai lokaci na gaba za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh